sunana Usman. Gaskiya shin kayayyaki ba abin da mu ce. Komai dai kowa yana ji yana ci gaba da hauhawa. Ba wani abin da ke ƙara rage kuɗi sai da ya ƙaru. Kaga kamar shinkafan nan a wancan lokacin da muka dan samu wani yanayi aka samu dakatar da boda din nan shigo da shinkafa Najeriya ya sa shinkafa ta ƙara kuɗi dan har ta kai gidan sha biyar. Idan eh, ana sayan ta dubu goma ne daga takwas ne ma ta fara har ta kai sha biyar. To yanzu nawa ne? Yanzu magana da muke da kai har sha shida ana sayar da shinkafa. Fulawa kuma daga shida ita ma ta kai takwas da ɗari takwas an mara ɗari tara wasu suna sayarwa shi ma siga ɗin ya still haka ne ana sayar da shi dubu bakwai da wani abu amma yanzu magana da muke da kai satin na har dubu goma an sayar da siga. wani ɗan kasuwa kenan a nan abuja kemin biyanin bayanin yadda kayayyakin abinci ke ci gaba da tashin gauran zabi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin najeriya alhaji ayuba muhammad ya yi tsokaci. kamar yadda aka rufe bodoji ta ƙasa cewa ta ruwa ne za a kawo shinkafa to ya kamata bodojinmu da ke sauran ƙasashen makwabta na ƙasa inda ake shigo da shinkafa a buɗe su mutane mutane da suke shigo da shinkafa nan su zo kwastam su biya kwastam dudi a shigo da wannan shinkafa na biyu waɗanda suke shigo da shinkafa nan ta ruwa kamar shi alhaji dangote da sma sun ce ba su kara kuɗin shinkafa su ba to ya kamata su bayyana ma yan ƙasa cewa nawa suke ba da wannan shinkafa a sani na duk wani wanda ke so tirela ɗaya tirela biyu tirela uku ya kawo a shago ba wanda ke cin ɗari a abu huɗu kawo ko in ba su ƙara kuɗin shinkafa ba ba yanda za a yi shinkafa ta yi wannan tashin goron zabi. ko mai ƙwararru kan tattalin arziki za su ce akan haka ga alhaji abubakar hali. Kan kuɗin man fetur da aka yi dole ya shafi harkan sufuri kaga kayan da da da ɗauko in ma daga depo na ɗangote ne ko masu shigowa ne zuwa kasuwanni to dole an samu wannan ƙarin nan ta ɓangaren sufuri. To sai dai kuma hatta nau'o'in abincin da ake nomawa a nan gida Najeriya su ma farashin su na ci gaba da hauhawa. Mansur Isiyaka mai tattasai dan kasuwa ne da ya min bayanin farashin shinkafa da ake samarwa a nan cikin gida. shinkafa fara mata wuce dubu ashirin da biyu a kashiyar da ta da dubu ashirin da tara ashirin da ta ake sai da ita. To kaman wake fa misali. An iya sai da shi da sha shida sha bakwai har ya tafi zuwa shi sha tara. Me ke kawo tashin farashin kayayyakin nan ne haka? Allah ya ka iya. A'a wannan magana da ya Alhaji Mansur. An san komai yana hannun Ubangiji amma kuma dan adam ma akwai ruwan da yake takawa. Shinkafa da wake da gero a nan cikin gida Najeriya muke noma su ba daga kasashen waje muke kawo su ba. inga nan ba, kayan sa yana da bukatun su za su sai. Su kuma tare da su suka iya siyasa ajiye in sun gana ma sai a kashe mun sai da kayan. Hassan mai na Raina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.